Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. Masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tasha Alfa rediyo a birnin Kumasi na ƙasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mutane ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta mu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an yi lafiya yau ranar 26 ga watan Disamba shekarar 2019 sunana Sarfila Hashin Gumel tare da Mahmud Lalo da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Lalo ba mukanan labarai. sarfilu ya firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu na fuskantar kalubale a yau alhamis yayin da jam'iyyarsa ta likud za ta gudanar da zaben fidda gwani turkiya na duba yiwuwar tura dakarunta zuwa kasar libya za a ji dalili sannan jami'ai a kasar philippines sun tabbatar da mutuwar akalla mutum sha uku bayan makwaciyar guguwa da ta ratsa cikin kasar to kanin labaran kenan aka ji bayan da shugabannin kungiyar ecos suka amince takardar kuɗi ta iko da za ta fara aiki shekara mai zuwa to komai hakan ke nufi tattalin arzikin najeriya zai linka bunƙasar da yake da ada saboda mai saboda yanzu mutane za su iya cinikayya cikin karancin lokaci fiye da da haka kuma za ku ji cewa alkalai a jamhuriyar Nijar sun shiga yajin aikin kwana biyu ko me ya zafi haka? Ana so wanga wanda zai shiga aikin aikin alkali ya zama mutum ne wanda an tabbata ya yi karatu ya kware kuma ya goge a kan sani na doka amma ba wanda yake cikin karatu ba wanda bai kammala maratun shi ba. sai kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki da hawa umar za ta kawo mana amma wannan la'asariya da kuma wasu ra'ayi da kuma masu kuke aiko mana idan lokaci ya ba mu dama amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labarin duniya. jama'a assalamu alaikum. Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu na fuskantar kalubale a yau Alhamis yayin da jam'iyyarsa ta likud ke gudanar da zaben fidda gwani domin tunkarar zaben gama gari da za a yi wannan shine karo na uku da za a gudanar da zaɓe cikin shekara guda a ƙasar ta isra'ila da daɗan abokin hamayyarsa gideon sar ya jima yana yekuwar cewa shine ɗan takarar da ya fi cancanta jam'iyyar ta tsayar idan har tana so ta kafa gwamnati wani abu da netanyahu ya gaza yi bayan zaɓuka biyu da aka gudanar a wannan shekara ana hasashen netanyahu ne zai lashe wannan zaɓe lura da cewa yana da cikakken goyon baya a tsakanin mambobin jam'iyyarsa ta likud a dai gobe juma'a ake sa ran fitar da sakamakon wannan zaɓe a yau alhamis shugaban turkiya recep tayyip erdogan ya ce majalisar dokokin ƙasar za ta kada kuri'a a farkon watan janairu mai kamawa domin neman amincewa da tura dakarun ƙasar zuwa ƙasar libya ko kuma akasin haka a wani yunkuri na tallafawa gwamnatin libya da ke samun goyon bayan majalisar ɗinkin duniya a cewar erdogan a tsakanin ranakun takwas ko tara ga watan na janairu majalisar za ta kada kuri'a bayan ta dawo daga hutu jami'ar erdogan ce dai yake da rinjaye a majalisar dokokin kasar hakan yasa ake ganin ba zai zamanto abu mai wuya wajen amincewa da bukatar ta tura dakarun kasar zuwa libya ba duk da cewa bangaren yan adawa na sukar shirin a yau alhamis jami'an ba da agajin gaggawa a kasar philippines sun ce akalla mutum sha uku ne suka rasa rayukansu bayan wata makwacin guguwa da ta ratsa cikin kasar guguwar wacce aka wa lakabi da guguwar pafon ta ratsa cikin kasar ne a jiya da ake bukukuwan kirsimeti ina ta yi tafiyar kilomita 120 cikin sa'a daya ta kuma zubar da ruwan sama kamar da bakin kwarya an fitar da dubban mutane daga gidajensu inda aka sauke su a makarantu da wasu gine-ginen gwamnati a matsayin mafaka guguwa mafi muni da ƙasar ta philippines ta taba fuskanta ita ce wacce ta auku a bara ta kuma halaka akalla mutum 81 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc dakarun gwamnatin sirai tare da haɗin gwiwar wasu jiragen yakin rasha sun kutsa kai wani gari da ke hannun 'yan tawaye arewa maso yammacin lardin idlib a cewar majiyoyin da ke zaune a yankin kungiyar syrian observatory for human rights da ke sa ido kan rikicin na syria ta ce dakarun gwamnati sun karbe ikon ƙauyuka da dama a yankin garin ma'arat al-nu'man lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama yayin da wasu dubbai suka fice daga gidajensu. خزايف وطيران كل خمس دقائق ون وكلياتها طيران وبراميل وخزايف من المعراق الله راكي لك طلعنا رقيد نتخبى من الخزايف لحتى ان الله لنا سياره طلعنا بثيابنا في البيت ونن ون مزوني يمكن لدن ادلب نيمي محمد عبد الله يكي مغانا تكين هاشا العربي ينا ميتشيوا an yi ta harbo mana bama bamai cikin kowane minti biyar sai ka ji kara fashewar a da makon da ya gabata gamayyar ta dakarun siriya da na rasha suka kaddamar da wannan hari tsohon shugaban kasar botswana ayan hama ya musanta zargin da ake masa na aikata laifukan cin hanci da rashawa shugaba hama ya kuma nuna damuwa kan makomar kasarsa ta botswana yayin wata hira da ya yi da aka yi da shi a shirin rediyo na nightland africa na voa hama ya kwatanta zargin da shugaba makwaiti masisi ke masa na cewa ya barnata biliyoyin kudaden kasar a matsayin abin dariya ya kuma ce zai garzaya kotu domin abu mai kadinsa kan wannan zargi a da farkon watan nan na disamba hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar ta botswana ta zargi kama da wasu na halin damansa da karkata akalar wasu kudaden ƙasar zuwa asusun bankunansu da ke hong kong da afirka ta kudu shugaban ƙasar burundi ya sake nana da cewa ba zai nemi wani sabon wa'adin mulki a zaben da za a yi a shekara mai zuwa ba a yau alhamis shugaba pierre nkurunziza ya faɗa wa manema labarai cewa zai gabatar da wani taron manema labarai kafin ya mika mulki ga wanda zai gada wato wanda zai gaje shi na ce wadda shugaba nkurunziza ya yi na tsayawa takara a shekarar 2015 ta kai ga asarar rayuka da dama bayan rikicin siyasar da ya biyo baya wanda kungiyar kare haƙƙin bil'adama suka yi ikirarin cewa an ci zarafin jama'a a bara ne dai shugaban na burundi ya fara cewa ba zai tsaya takara a zaɓe mai zuwa ba batun da mutane da dama suka nuna shakku a kai

To bayan share shekaru kusan 25 kungiyar ECOWAS na kokarin yunkurin bunƙasa tattalin ƙasashen Afirka ta yamma tana wagwar mai kafa tsarin kuɗi na bai ɗaya. A makon da ya gabata an yi nasarar amincewa da takardar kuɗi ta iko da za ta fara aiki a watan Janairun shekarar 2020. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu wato Umar Faruk Musa ya haɗo mana. to ganin cewa wannan sabon tsari ne kuma ya zo da kalubale iri-iri wanda ya kai aka share shekara 20 zuwa 25 ana kokarin fitar da shi bai yi ba sai yanzu na yi fiye da kwararru akan sha'anin tattalin arziki domin in ji amfaninsa da kalubalensa da kuma hanyoyin da za a bi kasashen afirka ta yamma din su tabbatar da wannan tsari ya yi aiki da farko na tuntuɓi malam ahmed yusuf tsohon babban daraktan bankin nan na unity da ke nigeria domin in ji irin bayani ko tsokacin da zai yi dangane da wannan burin wanda yake cewa cewa abun amfani ne kuma zai taimaka ta fannin bunƙasa tattalin arziki na ƙasashen afirka ta yamma inda yake cewa to alhamdulillahi abu ne mai kyau labarin gaskiya na da daɗi saboda ne saboda harkar kuɗi akwai abin da ake ce ma transaction cycle idan na zan sai abu wurinka lokacin da zai ɗauke ni in biya ka kuɗinka ka bani kayanka idan baya da yawa zai zama na cewa muna iya yin harkar nan sau biyu ko uku cikin lokaci mai karanci saboda haka tattalin arzikin najeriya zai ƙara bunƙasa zai linka bunƙasar da yake da ada saboda mai saboda yanzu mutane za su iya cinikayya cikin karancin lokaci fiye da da na farko kenan na biyu zai kirkiro yanki tattalin arziki a afirka ta yamma da zai zama alfanu ga najeriya fiye da kowane ƙasa a yankin afirka ta yamma duk abin da aka kirkiro a wannan yankin zai zama ci gaba ga ƙasashen da suke ciki zai bunƙasa tattalin arzikinmu gaba ɗaya a waje daya na yi fira da malam sha'abu idris wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki kuma mai sharhi kan mu'amala ta kasa da kasa a fannin kudade kamar haka wasu kwararru irin ka masana sha'anin tattalin arziki kamar suna ta yaba fitowa da wannan tsarin kuɗi na bai daya na eko na afirka ta yamma ko za ka duba mana yaya canjin eco zai kasance da kudaden ƙetare kamar fan da dola sannan kuma shin anya za ta iya aiki a kasashen afirka ta yamma nan kamar yadda aka tsara ba tare da wani kace na ce ba abin da ke faruwa a tarayyar turai a lokacin da aka yi kudin da na haɗa kai na tarayyar turai wato euro yana kawo cikas kuma yana zama kamar misali haushe ya ce da na gaba ke sanin jirgin ruwa ana ganin cewa za a iya samun matsala in aka aiwatar da wannan kuɗi na eco da shushuwa gabanin ƙasa suka sa hannu a 'yan kwanakin da suka gabata farko dai tukun tattalin arzikin ƙasashen nan ya sha bambam jama'a sun sha bambam ma'ana wasu suna harshen faransa wasu suna harshen eh, turanci wato ingilishiya bankin duniya za ta shigo a cikin wannan bayani hukumar lamuni ta duniya wato imf za ta shigo sannan manyan bankuna kamar bankin nigeria central bank da sauran central bank wato bankunan gwamnati na wa'inan kasashe za su haɗu sannan a ƙayyade wani irin yanayin canji za a yi wato dangantakan wannan kuɗin da wa'innan kuɗaɗen. malam sha'abu idris kenan kwararre akan sha'anin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa a tattauna da ne da shi a abuja umar faruk musa mura amurka a Abuja, Najeriya. Dori ne aka yi bai, yanzu ma ana bai, zamanin sayan bai, rayuwa akwai doyi. Ja'ira cikin sanyi, balahira aka yayi, a zamanin sayan bai, mulki na mallaka sauyi ya yayi. rayuwar afirka lokacin sayan bai lokacin zuwan turawan mallaka kasar hausa to a gaida umar faruk musa To idan muka je jamhuriyar Nijar kuma alkalai ne suka fara yajin aikin kwanaki biyu daga yau Alhamis da nufin nuna rashin amincewa da wani gyaran fuska da gwamnatin kasar ke shirin yi wa tsarin dokar daukan alkalan aiki a saboda a ce wasu matakin barazana ce da kasar aikin alkalanci da ma fannin shari'a baki daya. Wakilin murya Amurka a mai Sulaiman Barma ya aiko mana da karin bayani. Ƙudurin dokar da tuni Majalisar Dokokin kasa ta yi na'am da shi na hangen takaita hanyoyin shiga aikin alkalancin shari'a a jamhuriyar Nijar. Matakin da ƙungiyar alkalai ta sama da ta ce ba za ta lamunta da shi ba mafarin wannan yajin aiki, in ji mai shari'a ya'u Muhammadu. Matsalar mu guda ce, ministir ya zo ya sa sartifika ko diplom kana iya zawa kai da masu muka ce a wannan bai yi ba dan duka a kasashen duniya ana so wanga wanda zai shiga aikin aikin alkali ya zama mutum ne wanda an tabbata ya yi karatu ya kware kuma ya goge a kan sani na doka amma ba wanda yake cikin karatu ba wanda bai kammala karatun shi ba ka dauki kamar kasashe kamar su senegal kamar su nan burkina in baka da metris a kaɗan kaɗan sai kana da metris za ka yi wanga konko amma ba wanda ɗaliban da bai ma ƙare karatu ba tunda wanda yake da master m bai ƙare karatu ba master m ba diploma ba ne. lura da yadda wannan mataki ke barazana ga 'yancin aikin alƙalanci da ma fannin shari'a baki ɗaya ya sa ƙungiyar samana jingine aiki daga yau alhamis har zuwa gobe juma'a da nufin an karar da shugaban kasa a game da rashin cancantar kudirin da yake shirin sakawa hannu. Shugaban ƙasa wannan abun idan ya riga ya sa mushi hannu kamar ya rushe tsarin shari'a gaba ɗaya na ƙasa ne a yi tunani a san wannan mu muna yi ne don shari'a ta zamanto shari'a mai zaman kanta kuma shari'a ta gaskiya wadda take da ƙwararrun ma'aikata wanda sun goge kuma sun san doka sun san aikinsu za a samu alƙalan ƙasa wanda ba su ƙware ba wanda ba su iya aiki ba kuma a duk lokacin da aka ce alƙali bai iya aikin shi ba to ai wanda za su sha wahala 'yan ƙasa su ne tunda zai rinka ta kwaba cikin aikin shi zai rinka abun da bai kamata ba kuma zai zamanto duka aikin shari'a ya ya ragwargwaje ya rushe na tuntubi ministan shari'a mura amadu ta waya domin jin matsayin gwamnati akan wannan badakala sai dai bai daga wayarsa ba a yayin da talakawa a nasu bangare suka fara korafi akan illolin wannan yajin aiki misalin mun kai la da na haɗu da shi a kotun tribunal de grand instance ta yamai wallahi nin noran da vuno hun kuna inir muka katar muka bi ne ka gari na justice sino yace yau alkali yace in zo saboda shari'ar da ke tsakanina da wani na zub da aikin da ke gabana saboda wannan shari'a amma na tarar ana yajin aiki gaskiya ban ji dadin haka ba saboda haka muna fatan za su sasanta domin idan aka ci gaba a haka mu talakawa a kanmu abin ke karewa. Yajin aikin da ke gudana a daukacin kotunan jihohi takwas na Nijar ya samu karbuwa a wajen alkalai magoya bayan saman in ji shugabannin wannan kungiya. Saboda haka sakataranta mai shari'a Nuhu Abubakar ke baiwa jama'a haƙuri. A matsayinmu na malaman shari'a wani bangare ne na wajibin da yake bisa kanmu na gwagwarmaya da kare aiki da doka kenan shi yasa muka shiga wannan yajin aiki wanda lalle yana da illa da yawa bisa kan al'ummarmu amma muna roƙon su yi mana ahuwa tunda hanya ce wanda kundin tsarin mulki ya bada ya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To a gaida Sulan wani barma har yanzu da ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu mu ke cewa karfe goma da minti goma sha biyar na safe yanzu kuma gashirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan oda wato kidney a turanci. kidney ko koda wani sashi ne a jikin dan adam da ke taimakawa wajen tace jini da kuma tace duk wani abu da jiki baya bukata ya fito ta fitsari tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara dr lawal musa tahir da ke aiki da shahararren asibitin nizamiye na kasar turkiya da ke abuja likita barka da wannan lokaci masu sauraron mu barka da wannan lokaci masu sauraron mu za su so su ji karin bayani game da wannan sashi na jiki ciki wato kidney ko kuma koda a hausance. Koda wani sashe ne a bangaren jiki wanda yake da matukar amfani a jikin dan adam. A Hasali ma idan ta samu matsala rayuwa na iya salwanta saboda haka. Kuma koda akan same ta a jikin dan adam tun bayan da yana cikin mahaifiyar shi za ta fara girma tun kusan sati hudu da aka samu juna biyu kenan har zuwa ya girma kafin haihuwar shi. Bayan an haihuwar shi shi zai zai ci gaba da aikin da da mahaifiya ko mabiya abin da a turanci ake ce placenta take a cikin uwa to bayan an haife shi shi koda zai ci gaba da wannan ayyuka da da can jariri ba sai yayi ba kuma guda biyu ne a jikin dan adam sun yi kama da wake akwai guda ɗaya daga bangaren dama ɗaya daga bangaren hagu kuma suna kallon juna idan ka kalli kamar waken nan ka jera shi baki wato hancin waken da suna kallon juna a cikin ciki suke can sama ta baya daga gefen gadon baya shi koda daidai inda ya misalin hancin waken nan akwai wasu jijiyoyi da suka shiga akwai jijiya da ake cewa artery wadda ke kai jini a cikin shi akwai kuma jijiya da ake cewa vein wanda ita take janye jini daga gare shi sannan akwai bututu na uku wanda shi yake janye fitsari ya biyo ta abin da ake cewa Yurita wanda shi ne Ke janye fitsari ya kai shi cikin balan-balan inda ke tara fitsari a takaice wannan shine kidney kuma a jikin kidney nan akwai kamar rariya-rariya bakin rariyar kamar panel yake haka na kamar abin da zaka zuba ruwa a cikin buta sannan kuma yana da wani dogon tube ko a ce kororo wanda aka dan lallan kwasa shi shine ainihin abin da ke aiki din a jikin shi kodan nan kuma idan ka samu mutumin da ya kai munzalin mutum a kowane koda yakan iya samun irin wannan abin da a turanci ake kira nephron yakan kai kusan yawan miliyan daya duk da dai ka yi bayanin cewa wasu daga cikin ayyukanta shine ta tace fitsari ko jini shin akwai wasu ayyuka da wannan sashi na jiki wato koda ke yi a jikin dan adam to lallai koda tana da matukar amfani a jikin dan adam dukan sinadaran da jiki baya bukata wanda ya zama suna da matsala shi koda shi yake tacewa ya fitar da shi akwai kuma wasu sinadaran sun yi yawa jiki na bukatar sama saboda sun yawa koda za ta fitar da shi idan kuma sun yi kaɗan idan ta tace shi cikin fitsarin nan maimakon ta zubar da shi sai ta zuke shi sai ya koma cikin jiki a amfani da shi idan ruwa ya yawa misali a jikin mutum saboda wani dalili koda za ta gane haka sai ta sa shi ya rinka yawan fitsari saboda ya fitar da shi idan ruwa ya kaɗan saboda wani dalili kamar misali amai ko gudawa ko kuma ba a sha ruwan ba koda za ta gane wannan sai ta zuke zuke mafi yawan ruwa daga cikin fitsarin nan sai ta mai da shi cikin jiki haka kuma akwai sinadarai misali sinadarin acid idan ya yawa a jiki koda ita za ta fitar da shi akwai kuma wasu sinadarai daban-daban waɗanda koda take fitar da shi saboda idan suka taru za su zama matsala a jikin ɗan adam sannan kuma akwai sinadaran da ake sana'antarwa a cikin koda ɗin misali akwai wani sinadari da ake cewa erythropoietin wanda shi wannan sinadari yakan yi aiki ne a jikin cikin bargo na dan adam saboda a sana'antar da jini sannan akwai abin da ake cewa vitamin d wanda jiki yana buƙatar shi saboda abubuwa da dama shi koda shi yake canza vitamin d din nan zuwa vitamin d din da zai yi ainihin aiki a jiki in ka ci abinci ya shiga cikin jini to sai ya bi ta koda koda za ta canza shi ta kai shi matsayin da zai yi amfani a jiki saboda haka koda tana da matukar amfani kamar magunguna da dama wanda idan an sha in sun gama aikin su ko koda ita take fitar da su ko kuma ta abinci ma shi kan shi akwai sinadaran da koda ke fitar da shi saboda haka koda tana da matukar amfani a jikin dan adam bayan mun ji ayyukan koda za mu iya cewa kusan tana aiki tare da duk wani sashi ko wani bangare na jiki menene amfanin ta a jikin dan adam tunda za ka ga wasu ko a asibiti wani abin yakan jawo a ce za a cire musu makodar to idan ya kasance ba ta aiki to kenan duk sinadaran da za su iya cutar da jiki kamar kamar misali sinadarin acid nan sinadarin urea da sauransu za su taru kenan sinadaran da ya kamata a fitar da su kenan za su taru ruwa da ya kamata misali idan ya yawa ya fita zai taru shine za a ga jikin mutum da kafafu da fuska da jiki gaba daya ya danganta da tsananin ciwon nan za a ga alamar sun taru za a ji mutum saboda wannan ya samu wasu matsaloli jinin shi ya hau ko shakuwa ta tafiya ko kuma shi wannan kumburin jikin ko kuma duk bangaren key. zai iya samun matsala saboda koda ba ta amfani misali saboda koda ba ta amfani mutum yana iya shiga abin da ake cewa koma wato bai san inda yake ba hayyacin shi yana iya yin jijjiga abin da ake cewa convulsion idan koda ba ta amfani sosai zuciya za ta samu matsala haka ko ina na jiki zai iya samun matsala idan koda ba ta amfani shin kamar wasu irin cututtuka ne suke iya kama wannan sashi na koda to akwai cututtuka da dama misali akwai waɗanda ake haihuwar yaro da su wanda tun mahaifiyar shi na da juna biyu saboda wasu dalilai ko na rashin lafiya ko kuma ta yi shaye-shayen wasu magunguna ko na hausa ko na bature ba a kan ka'ida ba zai iya shafar kodar jaririn nan akwai cututtuka na wanda ana iya gado wanda za su iya shafar shi a kodar nan akwai kuma lokacin da ake gina ita kanta kodar tana iya samun matsala ko ta kasance ba inda ya kamata ta zauna ba a jikin dan adam wasu ma maimakon guda biyu sai zama guda ɗaya ne ya haɗe abin da ake kwatanta shi da kamar takalmin doki bature zai ce horseshoe kidney akwai wanda kuma zai iya zama ƙwaya ɗaya ne misali ke aiki ɗaya kuma bai girman ba ko kuma ya kasance ba inda yake ba ko ya zama bututun da yake fitar da fitsarin nan ko a lankwashe ko a tushe wanda zai iya samun matsala ga shi koda ɗin akan iya samun matsala daga jijiyoyin da ke kai masa jini misali shi artery din na wanda ke kai jini din zai iya zama ya yi dan karami ko ya yi siriri ko ya toshe abinda a turanci ake kira renal artery stenosis wannan zai sa babu isasshen jini da yake zuwa cikin koda din wannan zai iya shafar koda bayan waɗannan cututtuka ko na gado ko kuma wanda suka faru lokacin da ana da juna biyu bayan haihuwa akan iya samun matsaloli da dama wasu za iya zama saboda abin da za a kira infection ya zama kenan kwayoyin kwayoyin cuta sun shiga jini sun je sun lalata koda din zai iya yiwa sun je ne kai tsaye suka lalata koda ko kuma sun saki wasu sinadarai ne a jiki su kuma sinadaran a wurin tace su su lalata koda din idan ya kasance mutum ya yi rashin lafiya da ta sa babu isasshen jini ko yawan shi da ke zagayawa a cikin jiki misali wanda suke amai da gudawa sai ruwan nan ya kasa sosai sai ya kasance babu isasshen jinin da zai zagaya shi cikin koda sigar nan da za a samu tacewar wadda ya kamata ya zagaya sai koda ta samu matsala za a iya samun cututtuka na daji misali kansa wanda zai iya shafar koda kenan magunguna musamman a al'adun za ka ga wani yaron tun yana jariri za a fara bashi magunguna ko na gida ko na bature wanda ba tare da an yi la'akari da illar magungunan nan ba suna iya lalata koda a yanzu a misali akwai allura da idan kika je kusan kowane chemist a kasan ta nan najeriya misali za ki iya samun allurar gentamicin masu yi wa mutane allurar nan ba su san ma menene illar wannan allura ba a wasu kasashe kafin mutum ya maka wannan ba za ka je ka sai ta kai tsaye ba misali tana daga cikin alluran da za su iya lalata koda a magungunan da muke sha ko na gida ko na bature da dama suna da illa akan kodan nan wanda idan ba an bi ka'idar da ya kamata a yi amfani da su ba sai ya jawo matsala sai ya kasance kenan dan ciwon da bai taka kara karya shirya ba ya kawo lalacewa koda har ka ji ana magana za a yi mutum da shan koda ana neman miliyan goma ko abin da ya fi haka idan aka samu matsala ta hatsari misali za a iya dukan kodan nan ta samu matsala ko ta huje ko ta kumbura ko wani abu hatsari kenan zai iya samunta idan ya kasance mafitsara akwai wani da ya toshe yadda fitsari baya fita sosai fitsarin nan zai iya komawa baya ta bututun nan sai ya koma cikin koda sai ya lalata koda saboda haka akwai cututtuka da dama kenan da za su iya shafar koda a manya misali hawan jini zai iya shafar koda ciwon sukari zai iya shafar koda sauran cututtuka misali cutar hiv hepatitis da sauransu wannan kwayoyin cutar za su iya damage ga koda saboda haka akwai abubuwa da dama da za su iya lalata ta masu sauraron mu kada da ya ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen hausa na muryar amurka inda da muke tattaunawa da likita akan koda da kuma amfaninta da kuma cututtukan da suke iya kama koda amma kashi lokaci yaya halinsa duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako sai ku biyo mu a mako na gaba don jin me ke haifar da aukuwar waɗannan cututtuka ga shi wannan sashi na jiki wato koda a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Musa Tahir. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya. To madalla a gaida Hawa Umar, to da wannan muka zo ga shirma na ƙarshe labarai amma wannan karan a takaice. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu na fuskantar kalubale a yau Alhamis yayin da jam'iyyarsa ta Likud ke gudanar da zaben fidda gwani domin tunkarar zaben gama gari da za a yi. Wannan da shine karo na uku da za a gudanar da zaɓe cikin shekara guda. Daɗaɗɗen abokin hamayyarsa Gideon Sar ya jima yana yekuwar cewa shine ɗan takarar da ya cancanta wato jam'iyyar ta tsayar. Idan har tana so ta kafa gwamnati wani abu da Netanyahu ya gaza yi bayan zaɓuka biyu da aka gudanar a wannan shekara. a yau alhamis shugaban turkiya recep tayyip erdogan ya ce majalisar dokokin kasar za ta kada kuri'a a farkon watan janairu mai kamawa domin neman amincewa da tura dakarun kasar zuwa libya ko kuma aka sun haka a wani yunkuri na tallafawa gwamnatin libya da ke samun goyon bayan majalisar ɗinkin duniya a yau alhamis jami'an ba da agajin gaggawa a kasar philippines sun ce akalla mutum sha uku ne suka rasa rayukansu bayan wata makwacin guguwa da ta ratsa cikin kasar. guguwar wacce aka wa lakabi da fafon ta ratsa cikin kasar ne a jiya da ake bukukuwan kirsimeti inda ta yi tafiya kilomita 120 cikin sa'a daya ta kuma zubar da ruwan sama kamar da bakin kwarya an fita da dubban mutane daga gidajensu inda aka sauke su a makarantu da wasu gine-ginen gwamnati a matsayin mafaka dakarun gwamnatin sirri tare da haɗin gwiwar wasu jiragen yakin rasha sun kutsa kai wani gari da ke hannun 'yan tawaye arewa maso yammacin lardin idlib a cewar majiyoyi da ke zaune a yankin kungiyar syrian observatory for human rights da ke sa ido kan rikicin na syria ta ce dakarun gwamnati sun karbe ikon ƙauyuka da dama a yankin garin ma'arat al-nu'man lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama yayin da wasu dubbai suka fice daga gidajensu To madalla a gaishe ka masu sauraro kafin mai sallama muna mika sakon taya murna ga hajjiya ya bawa Kolo bisa daurin auren yarta Hajji binti Zanna Hamza da aka fi sani da Ummi wanda za a yi ranar Asabar da misalin karfe goma na safe. Haka kuma muna taya Alhaji Isa Muhammad Galaji murnar naɗin sarautar da za a yi masa na kacallan biyu ranar Lahadin nan mai zuwa a fadar sarkin biyu. Allah ya ya riko. masu sauraro anan maka shirin namu na yanzu sai kuma an jima dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin za kuma iya ziyarta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na facebook yanzu a madadin mahmud lalo da ya na gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau justin nisar fil hashin gumil ke cewa kar ku kashe rediyon ku domin amina da Aisha na nan tafi da shirin yau da gobe shirin matasa.